tun lokacin da malam ya fito ya yi magana akan ni masoyiyarsa ce sannan kuma ni na ce ina son sa ba shi ya ce na sona ba asali ma ni wannan maganganun da ya ji ne kamar an tsinda ni gidan aljanna an fito da ni saboda duk cikin maganarsa ni ba wanda ya bata min raina asali ma ni daɗi na ji a zuciyata har ya kawo misalin lokacin zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yake cewa ai a cikin maganganun an ja layi mai yiwuwa a gaba ya kara fitowa ya magana kenan ina kyauta zaton cewa maganan gaba da zai yi maganan alkhairi ne zai fito a bakinsa ba maganan tsiya ba duk nan yanzu ma ba na tsiya ba ce sannan kuma a gani na ba laifi bane idan ka fito ka ce ga wanda kake so ga wanda kake so ga wanda kake so asali ma a kasashen waje za ka kamata ne idan suka ga namiji ya musu suke cewa ya musu amma a kasar mu ta arewacin najeriya idan mace ta fito ta ce tana son namiji ta kasance abin nuna a baki abin nunawa abin gulma irin kamar ba ta da class ba ta da wani abubuwa haka shi so bai san haka ba so bai san mahaukaci ba mai hankali mara hankali mai kuɗi mara kuɗi kyau muni baƙi fari duk bai sani ba shi ita dai soyayya guda ɗaya ce mutane sai kaga sun zo suna min magana ta private eh, ki haƙura da shi mana ya ce shi baya ciki irin dai maganganu da dama wasu su ta wajen message wasu kuma su ta private asali ma ni da ya faɗi wannan maganan ya ƙarfafa min gwiwa maganin da malami amma da na zo na fara kallon message ɗin mutane sai na ji kaman ba zan iya ba kaman ba sa ƙarfafa min gwiwa asali ma ina kyauta da cewa za su ƙarfafa min gwiwa sai na ji ba za su iya ba ni dai kawai abinda na sani shine <laughs> ina son shi kawai ne abin na sani amma a yadda mutane suke man sai nake ji ai ba zan iya ba haka nake ji ba zan iya ba amma zan dage ban sani ba ko zan iya ko ba zan iya ba ban sani ba Am oh, I dear? Ben some meydan içe bakalım.